طيب، تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالحمد لله على كام يوم 20 وخروج رمضان shekara ɗaya, bayan hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda ke daidai da sha bakwai ga watan mayu shekara dubu biyu da ashirin, shekara ta miladiya to yanzu yau muna aya ta 66 ta surat yunus wannan sura kamar yadda bayani ya gabata sura ce wadda take muhawara kan aqida ta tauhidi wannan tauhidi tauhidin ilahiyya da tauhidul rububiyya da kuma abin da ya tattaro da tauhidi na risala da wulaya da kuma nuna izar Allah muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan tauhidin shi domin duk wanda bai haƙaƙa tauhidi ba to wannan kuma fa bai da shiga aljanna Allah ya haramta mishi aljanna muna roƙon Allah Allah da ba mu ikon haƙaƙa wannan tauhidi kuma ya sa cikin wanda zai yanta hadde cikin wannan wata mai albarka kuma Allah ya ba mu muwafaqa da cikin daren nan da Allah ya tawa'aji a cikin shi lailatul qadr to kafin mu fara tafsiri yau ah, ga wannan daga ah, hajiya iya baloni ta ba da naira dubu goma a saka a shek abubakar gumi shi bello foundation tana roƙon a iyayenta alhaji baloni da alhaji ali baloni addu'a allah ya jikansu allah ya musu rahama allah ya karbi addu'a ki kuma ya karbi wannan sadaka taki kuma allah ya musu rahama sai kuma ga wannan turakin gangara alhaji gambo dan gata wanda ya kawo da kashe shi mata wannan shekara ya kawo naira dubu ɗari allah ya saka mishi da alheri allah ya sama yama kudin shi albarka kuma ya kare shi da dukkan shari'a to daga cikin wanda suka kawo zakarsu ta wannan shekara shine dabo motors limited kamar yadda ta saba kowace shekara wannan wasiƙa ce ya rubuto zakar shekara 2020 na alhaji dr yusuf Dabu Cancanci bayan gaisuwa daga cikin zakar da ne alhaji dr yusuf na Dabu Cancanci na bada a wannan shekara an baiwa wa'annan kwamiti kamar haka na farko dai kwamitin zakar na sultan bello an ba shi dubu hamsin kwamitin ayyukan sultan bello an ba shi dubu hamsin magaji na kuntuwa mai kula da masu accident da matattu an ba shi dubu hamsin masu tafsiri a railway mosque an ba su dubu hamsin malaliki da jama'arsa masu aikin ta tudu wada an ba su dubu hamsin yan agajin jibril an ba su dubu ashirin da biyar yan agajin jni an ba su 25,000 kwamitin masu musulunta an ba su 25,000 sannan kuma kwamitin marayu an ba su 25,000 jimilla ya kama 350 daga ƙarshe yana babban malam ya yi wa babanmu addu'a sheikh abubakar mahmud gumi da kuma malam baba bashar cancangi allah ya gafarta musu yana neman malam ya yi mana ima na alhaji ahmadu can canji addu'a allah ya gafarta musu ya sa aljanna ce makomansu a gare su amin allah ya sa saka mishi da alheri allah ya kaɗi wannan addu'a tashi ta yau allah ya dawo da mu ya nuna mana ta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam an je kada kada yi bakin ciki da abin da wa'in da suka kato ta suke ce mishi na karya shi da izgiri da suka yi da shi domin izza wato ƙarfi yana ga Allah ala yau Allah ke tuna ala haku tambaye wannan hak ne ko ko magana ce ta jawo hankalin mutane zuwa ga abin da ake so a faɗa ah, ah, inna littaukili bayan kuma an jawo hankalin mutane sai kuma ga harafin da Allah ya zuba shi don ya ƙara tabbatar da maganan nan da za ta zo wato magana ce mai ƙarfi ala inna lillahi man fi samawati wa fil ard lallifa zuwa ne ga Allah duk abin da ke ciki duk wanda ke ciki ba abu ba duk wanda ke ciki sammai da wanda ke cikin ƙasa min al na masu hankali abidan wa milkan wa halqan duk wani abu mai hankali cikin sammai man fi samawati wanda ke cikin samawati ba wai abin da ke cikin samawati don akwai bambanci ba ma fi samawati ba man duk abu mai hankali a cikin sammai wa man fi ardi duk wani abu mai hankali a ƙasa wato min al na abubuwa masu hankali to wayannan bayan Allah ne mallakan Allah ne halitta Allah ce Allah shi halitta su fa ghayr al-aqil fihi ma min babi aula to in har mai hankali na Allah ne to ai wanda bai da hankali ma fi cancanta zama shi ma na Allah fi adam al-ishtiraki ma Allah cewa ba a samun tarayya tare da Allah fi izzatihi abuwayen shi wato Allah shine mabuwayi duk abin da ke sammai na mai hankali da mara hankali da mai na cikin ƙasa mai hankali da mara hankali duk na Allah ne wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunihi yani abuduna min dunihi kuma wayannan da ke kiran wani ko ko suke bauta wani abu min dunihi baicin Allah domin duk wanda ka kira shi ka bauta mishi duk kace kaidar Qur'ani duk wanda ka kira shi kai addu'a zuwa ya maka wani abu to wannan ka bauta mishi min dunillahi baicin Allah ghairuhu wa du wani Allah shine asnamai duk wanda suke bautawa goma a kashura ka'a suna mai da su suna da tarayya da Allah lahu alal haqiqati suna mai da wa'annan wayannan abubuwan wato masu tarayya da Allah akan hakika ai al-asnam allati yattabi'una hawayen nawayin da suke binta laifar da sharikatin lahu amma ala al ba suna tarayya da Allah ba ne. laysa lahum ma'a ma'allahi eh, shirkatun fi shay'in ba wani abu da suka yi tarayya da Allah a komai ya kawai ikirarin mutane ne in yattabi'una ma yattabi'una ba abinda suke bi fi zalika irin wannan kira da bautan illa sai zato ai zannuhum alihata suna tsammanin wayannan ali'a wato alloli ne tashfa lahum za su musu shafa'a za su musu ceto wa inhum wa ma hum kuma su kasance ba illa yakhrusun suna kirdado ne ya fi zalika suna yin ƙarya zato ne kawai suke duk mai bauta wani abu ba Allah ba da zato yake yin shi babu yaqini a wani abu sai dai akan zato thumma barhana ala qawlihi sai Allah ya ƙara tabbatar da hujja akan maganar shi wa huwa as alim lalle kuma Allah shi mai ji ne masani <clears throat> wato ya ƙara tabbatar da nuna cewa shi Allah shi ke da izza dukkanta nan inda Allah ya ce wato Allah ne ya mallaki duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na masu hankali akwai ishara duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na masu hankali domin a cikin suratul talaq الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ان تفسير آية المستدرك الحاكم في المستدرك يا رويته لك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض من وأن يهل سمي بدا بقي ومن في الأرض من سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لكما قطع شيء قال سبع أراضينا سبع أراضينا ابن عباس يقول قطع شيء duniya irin wannan guda bakwai fi kulli ardin cikin kowace irin ƙasa irin wannan duniya nabiyun ka nabiyukum akwai annabi ka annabin ku wani annabi ka annabi kamar irin annabin wa adamu ka adama suna da adam din su kamar yadda kuke da adam na ku wa nuhun ka nuhin suna da nuh kamar nuh da aka sani wa ibrahimu ka ibrahima suna da ibrahim kamar yadda kuke da ibrahim wa isa ka isa su ma suna da wani annabi su isa wanda ke an haife shi da uwa ba tare da uba ba to wannan az-zahabi fi talhis yace hada hadithun sahihun ala shart hadithun sahihun isnad wa lam yukhrijahu wannan ya nuna kenan me yasa muke kawo irin wannan hadisan a yanzu domin yanzu ne za a ga mu'jizar qur'ani za a ga mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga kuma mu'jizar wannan addinin na musulunci domin yanzu dan adam abin da yake yana bincike ne shin cikin sararin samaniyan nan da muka ga miliyoyin biliyoyin taurari taurari masu yawa irin hankali ma bai iya kiyaya su kuma cewa irin wannan duniya ga su nan cikin sararin samaniya masu yawa irin ranakun nan ga sunan taurari ba ga sunan bila adad yanzu suke tambayar sa shin zai yiwu wanda ba su da Allah ba wai shin zai yiwu wannan wurin ba su mutane sai mu kadai duk yawan wannan halittun domin duk wanda ya duba zai ga yawan halittun ya kai inda abin al'ajabi na izzan Allah shin akwai wa'yansu mutane banda mu to subhanallah subhanallah ƙur'ani ke cewa a cikin sammai guda bakwai nan akwai ƙasa bakwai kuma wannan ƙasan suna da mutane tun daga adam ɗinsu har zuwa annabi mu na ƙarshe su ma suna da annabi na ƙarshe nabiyun ka kuma wannan ya kamata ya canja ma musulmi kansu imaninsu da kuma su ɗauki wata fuska na fahimtar addinin su domin su bautawa Allah su wa mutane sun bauta mutane na magana annabawa ke yi nan magana annabawa ke irin su ma Allah na da bakwai wanda ya gaya muna bakwai wanda ya gaya muna in kana ta kama da Musa akwai Musa bakwai in Muhammad ne akwai Muhammad bakwai in Isa ne da kuke bautawa akwai Isa bakwai wanda aka gaya mana kenan fa domin sab'a mun zo can cewa annal adad laysa lahu mafhum وإن تستغفر لهم سبعين مرة لن يكفر الله لهم wato da yawa ne ba wayin kai saba'in ba domin annabi ce inda na san na ƙara saba'in da ɗaya za a gafarta musu da na ƙara amma ya san adadi bai da bai da mafuni wato ko kayi da yawa ne ma'anar shi ta tiri ba zan musu ba wannan aka gaya mana kenan ta wahayi annabawan maga suna to ya kuke bauta mutane ya kuma kullum magana ku kan mutane kuma ce da rabbul alamin in kirista sun shiga cocin su jesus jesus jesus to irin jesus din nan akwai gas nan barkatai wurin Allah gas nan barkatai masu kuma guluwi da annabi alaihi salatu wasallam komai su gulu wala habba komai magana annabi annabi annabi annabi sun mance da rabbul alamin sai zuga shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa ce muku shi ya zo bawan Allah abdullahi wa rasuluhu ba abin da yake so kamar ku ce bawan Allah nan wa manzon shi ita wannan haske yanzu kun wannan da nake zaune nan akwai wata fitila nan da wata fitila nan duk sun hasko ne nan ga wata kimara nan ta hasko ne gaba daya haka ga wata kuma ta haske ana ramma to haka musulunci yake hasken da komai na ilimin addinin musulunci ne an haska shi ne a rabbul alami sai wata kamara can sai ta haska a manzon da ya kawo don mu gane cewa fa daga rabbul alamin yake ba shi ne focus ba ne center of ibada ba jari yake wa rafa'na laka zikrak in an ambaci Allah ne sai a jawo sunan shi a saka ba wai shi bane kullum zikirin shi balle ku ce za kuma yi wai rayuwar shi ta zo za a yi baulidi menene a yin kawai su irin ash'ar na abiyat na shirye shi daga bashariya a ce ilmin lauhul mahfuz yana cikin shi yana abubuwa da na ƙarya kullun sun zauna sai ƙarerake kan annabawa kowanne da annabin su su ci ƙarerake annabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni ku ba su gane kama ata'atul nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka annabi ya faɗa ya ce kada ku yi wani suka suka ce ya sayyiduna ya ce a qawlu bi qawlika inna allaha huwa sayyid inna allaha huwa sayyid ha subhanallah ba manzo kaman shi an yi kusuf na sham nan da ɗan shi ya rasu mutane to ka gani subhanallah sama ma sai da ta girgizu dan dan shi ya rasu ya ce a'a wayannan ayoyin Allah ne ba sa mutu ba sa yin kusufi dan rayuwa wani dan mutuwa wani nabiyur rahma so dan kaji mutum ya zo wai, yana wani shi son annabi yana wani ma annabi waka wannan abu wannan wannan duk mushrikan mutane ne mushrikai ne ba son shi suke yi ba domin abin nan wato wuta hakken ilimin addini shine Allah Allah Allah ɗaukaka Allah ba wani mutum ba domin irin mutumin nan, Allah na da su Allah kaɗai ya san adadin irin su wanda yake da shi ba ku gana annabi kai cewa wasu alullah wasila al'umma ku roƙan mun Allah ya bani wasila ya bani wasila shi ne a'ala daraja fil janna ku roƙa mun Allah annabin da ke jira kamar roƙo kai ka je shi zai maka roƙo ka je kabarin shi ta tabarrak to da ma annabin ne da sauki domin shi Allah ya da shi ya gafarta mishi kuma shi ne shafe namu na mutane ran tashin kyama dan a zo a yi hisabi da sauki ta bayan haka ma to tunda aka bari suna yiwa wa shi kenan kowa ya zo da shaitanin shi da waliyin shi shi kenan kullum an zauna maganar waliyai wannan wali ya yi kaza ta wannan kai ina ruwanka da shi ko da ya yi me zai kara maka ran tashin kiyama hisabin ka daban hisabin shi daban Allah ba zai kira ka da shi ba kuma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum me ruwanku da su shi'a kullum ahlu bait ahlu bait kai da ahlu bait zindir gaban Allah za ku tsaya haka gaban Allah za ku hisabi tana kallon nashi yana kallon naka mutane su ɗauke su wasu abubuwa ba kawai ba mutum bashar zai zo yana tsoro a gaban Allah wai kai kana can duniya kana faɗa ahli bayt wai kai kana son ahli bayt kai ya kake baka son ahli bayt domin kun mai da magana shi sa kowane kungiya in ka magana sufaye sufaye maganar me suke yi kullum magana waliyai an kira ku ne nan ku dinga yaba waliyai shi ne kuka zo duniya yaba waliyai alhamdulillah yabo ga Allah yabo godiya da zuga ga Allah shine alhamd kalmar hamd alhamdulillah kullu ba ku gani mumuni musulmi akan sunna kullum Allah ne a gaban shi in ya banci in tasiri ambace su aridan wato za a jawo magana su ne ana magana Allah ba wai za a jawo magana Allah ana magana su ba kullum majalisun ku sai magana mutane yan shiya magana Hussein Hussein Hussein ahli bait ahli bait ahli bait mun gaji kirista jesus jesus jesus lord in kirista ce maka lord sai ka rasa waiwaye wa yake nufi lord the father ko the son a cika mutane da isa gashi nan yanzu birjit waliye waliye waliye mutane ku sani fa duk abin da ke sama na allah ne kan abidan wa halkan kuma allah halitta su bayi ne ko bayan ma irin ku ku ce ku cika mutane ba ku da magana sai mutane kuma ce da Allah abu da Allah shi ne kan huwa جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبشرا إن ذلك لآيات لقوم يسمعون to wannan Allah da ya mallaki duk abinda da ke cin mai da ƙasa wannan ubangijin mabuwayi shi inna fa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira shi ne ya sa muku dare litaskunu ka je ka samu ka samu sukuni ka kwanta ka huta dare ka huta litaskunu Allah ya daren ne dan ka huta a samu nishaɗi wannan hara mubsiran kuma ya sa rana mubsiran wato mai gani sai aka wanda majaz akwai majaz malam zai bayani isnadul ibsar ila nahar da Allah ce rana mai gani ai majazun li'annahu yubsaru fihi don ana gani a cikin rana maka bukatan torchlight ko me zaka yi mekaniki ya fito aiki da rana ba ruwan shi da aleka wani a sa wata torchlight yana lalleka ba ruwan shi gashi na hafta a can kuma da Allah ke sa ina ne ina ne muke inna fi zalika la ayat cewa dare ya zama duhu dan ku huta rana ya zama mubsiratan wani wuri kuma litaftaku fadlan min rabbikum Allah ya yi ne dan ku nemi falalar abun nan ku ne ku je ku kwadugo ku nemi abinci sai sa Allah ya wannan rana to wannan akwai ayoyi da lalata ala infiradi cewa Allah shi kadai ne bal bil izzati was sami wal wal ilm Allah na da karfi mabuwai meji kuma ga ilimi liqaumin yasma'un amma duka wannan ayoyi ga mutane ne masu saurare sima'a tadabburin watti'ab masu sauraren sauraren tunani da hankali da kuma daukan wa'azi ya ya'rifu anna alladhi khalaqa lahu sam'a lahu sam'un wa ilm duk mutum da ke ji kai kana ji kana gani to kai ma kafin dai wanda ya halitta kan na ai dole shi ma yana ji yana gani domin wanda bai ji bai gani zai halatta abu mai ji mai gani ba zai yi ba ba zai yi ba saboda akwai ayoyi na nuna kudura Allah na cewa izza lillahi shi kaɗai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ubangijin shine ke bayan ka me yau shi zaka yi san ne bakin cikin da zaka yi wajen an zage ka ko an yi maka yi haka duk mai wa'azi kada ya damu in dai kira zuwa ga Allah yake kada ya damu da hayanin mutane da mujahilai da kafurai ruwaibida ruwai ruwaibida ya takallama fi fi amrul am mutum ne ruwaibida bai da wani ilimi abincin kanshi ma yanzu sai yana roƙo bai iya ciyar da kanshi an kulle shi bai iya ciyar da kanshi amma za ka je ta mu fi amrul am yana magana corona an kulle mu kai kai ka san menene ake ciki kai ruwa ibda ne bai kamata ka sa bakin ka cikin wannan Allah ce warduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum al'amarin am kuma yadda shi zuwa ga shugabanni su kuma shugabanni Allah ya gaya musu ku je ku nemi masana likitoci sun yi maganar nasu to economic fa su ma su ma su zo su yi kowa yi magana don a samu mai mafita daga cikin al'amarin ba ruwa yi bida ba kawai kowa ya tashi ya bushe in malami ya zo yana mutane magana likitanci ruwaidu da ne ya tallama fi amrin a kiwon lafiyar mutane ne kake magana ciki kai ne ka sani hadda za ka zo kana maganganu abin nan addinin naka ba ka san shi ba naka an ce ka zauna gida ku yi ta addu'a ba ka sani ba ka zo kana babato an hana ni sallah wai an ce ka zauna gida kai sallah wai shi na hana ka sallah to kai ka san addini ba wai yanzu ne ake magana almajiran nan wai yayi wani kasa wai shi almajiri ne suna zagin gwamnati gwamnoni su suna zagin su wai za su gani za mu karanta musu yatin ne riba bayan zage zagen shi wannan yasa gwamnoni ku ji wallahi dan wannan maganan nan da ya zama dole ku hana mutanen nan wannan almajirancin nan gaba ɗaya kaka ashe ma ba karatu suke yi ba me amfanin ka ce akwai yasin mai riba ashe duk karatun da kake ma aikin banza ne baka da ilimi kuma kana amma ne zaka tsoratar da su da wayan su wai kowa sai tsoro wai za ku ne Allah zai karbi addu'a ku Qur'ani an saukar da shi rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abu ne rahma Allah bai saukar da Qur'ani ba ranka motsa cikin mutane ana kashe su ba za ka iya ba duk ƙarya ne yanzu ga boko haram ya fito muna da kasar mu ta Qur'ani Borno ba ita ce kasar Qur'ani ba ga boko haram ya fito sun kasa ba wata yasin da ta murɗe cikin boko haram bal su ne suke murɗe cikin ku wallahi ba ku koma tauhidi ba wallahi za ku sha ai Allah na aiko irin wa'annan ya azab kamar yadda aiko muna corona haka ya aiko muna boko haram ya kuma muna fulani mun su ba musu wa'azi duk azabu Allah ce Allah iri iri daki daki kamar yadda ake wa fir'auna haka ake Allah ke mun amma ba mu daukan ibra ba ma ɗaukan darasi mutane na kulle ai ana jin yunwa wannan yi wannan kai ka jita kasancewa yanda shi ma wanda ya kama ciwon nan Allah ya jarabe shi mu ma nan Allah ya jarabe mu an kulle mu cikin gida muna yunwa mai wurin wa zamu koma koma wurin Allah da tadarru da gaskiya da ikhlas mu roƙe shi za ku ga Allah ya koranye mana amma ka zo kuna gunaguni suna cewa wani ya je wallah ba wani abu Allah ne zo da ita ba wanda ya zo da ita domin wannan musibar da ta samu duniya ta karya tattalin arzikin kasa da wayannan kafurai inda hannunsu ne ba za su dace ba ai suna da abin da zai fi corona ita shine atomic bomb makamin kare dangi suna da shi China na da shi dukkan suna da shi da shi ne inda za a yi maka yakin shi to shi kenan dan adam kuma sai dai wata halitta kuma abu ne daga Allah yake ya azabta mu da su dukkansu da mu ba musulmin da ba ba mutumin da bata ba komai kudin mutum duk kudi na su kudin shekaru to hanyar kasuwanci fa ya dace ba kamfanin da ke wahala sai mai arziki kamar kamfanin jirgin sama ba fasinja pilot sai rasa aiki pilot ya rasa aiki balle kai da ɗan gwani abin da ake so kakka zagi kowa ka yi ta da zuwa wurin Allah ka ce ya Allah ya Allah ka faran yi mana wannan abu wurin Allah ba ka duba sai kuma wanda Allah ba mas'uliya yasa tun farko na gaya muku wannan karal muna cikin lokacin da ba a yi ma mai mulki hafada a wannan zamani sai dai ka ji tausayin shi sai dai ka ji tausayin shi ba maganan hafada sai dai ka ji tausayin ya mulki domin nauyin da Allah dora kan shi saboda ka su iyaka abin da za su su iyaka abin da sai wannan ciwon corona na mutane suna yadda muke ganin an fito kasuwa yadda suke yi suna shakka suna shakka shin suna shakkan ƙudurar Allah ce ko ko jahilin su wasu menene yake damun mutane ba bahaushe kan shi tuntun yake ce in ka ga gemun dan ya kama da wuta ka shafa mana ruwa wanda akwai magana akwai kima a cikin saidu man wa'iza da su kuma larabawa wanda ke cikin farin ciki shine wanda aka yi wa'azi da wani ba da shi ba gashi nan Allah yana mana wa'azi daki daki yana halaka al'ummomi kuma gashi dalili sannan kuma Allah sai da ya ba mu sirrin fita daga wannan fitina ya ba mu sirri amma ba mu son wannan sirri ba mu yadda ba ma sai mu ba wa'yansu mutane karfin ubangiji a a su suka yi su suka kulla al'umma dai cikin jahilci to ai su ba san abin da yake faruwa ba kasan amerika nan da mutane ka suka yi mutuwa yanzu an ce wata na ma cikin nan ba mutane ba komai da ya karshen martin april mai din da muke duk wanda mutum ya ba to yanzu ma madauki saunar mu ba a yanzu to ran da ya bayyana kuma har inda ya bayyana to shi kenan kuma an halaka to kafin ya bayyana ne ya zama cuta ta shiga cikin al'umma ake kokarin kakkarewa kakkarewa don Allah kada wannan cutar ta yaku ta shiga cikin al'umma tana yaduwa tana cikin al'umma kuma akwai din ba wai da babu wani amma har yanzu muna taurin kai lalura ta sa a buɗe kasuwa dole to kuma in za je kasuwa a je mana yadda ya kamata wannan kuma kuwa dole ta sa ido ta ga yadda ana yin kamata to kuma an buɗe kasuwa sai kuma ga zuci to kuma a buɗe mana masallaci to a buɗe masallaci da shi to nan ma kawai a bari kowa ta yawo shi mana amma kowa ta yawo ta ji wani na alfahari ya yi mun zo mun sallan mu muna garin mu ba wanda ya tare mu wannan ta kabar kabar kuri ma Allah kabar ma Allah kuri kamar ma Allah kuri ba san lokacin da naku za ta zo ba kuma in ta zo muku a kun kuka bude baki mutum jahili bai san kawai ba dai da an ba yanzu dai kawai da an ba kowa membari bi kulli jaziratin amirul mu'minin wa minbaru kowace kowa shi amirul mu'min da yana da minbari dan minbari ya zama youtube ya ma kowa minbari shikenan kowa duk fasadin da ke bakin shi sai fito da shi ta zage mutane ina jin kunya in ji malami a haddi a dingina zuwa ga sunna ya fito na irin wannan fafatu yana zagin mutane yana cin mutunci har dai shugabanni yana zagi ya haɗa da malamai duk ya zage ya kamata ɗauki mataki akan irin wayannan duk wanda ya hau yin bari yana irin wannan zage-zage yana fafaci yana irin wannan ya kamata a domin yana cire ma malamai ma mutunci ne ai freedom bai ba ta iko ka ci mutuncin mutum ba ka yi wa mutane ƙazafi ya kamata ɗauki mataki kan wayannan malamai abin ya wuce haddi barin su ya zama jarima saboda haka komai na hannun Allah shi ke tafiyar da komai shi ke da maganin komai sannan kuma mai mutaba'atul rasu abinda addini sun fida mu bi shi daki daki muna mota mun da tadarri muna kaskan da kanmu shine Allah zai fitar da mu daga cikin wannan musiba kuma ya zama muna sa kanmu a hanyar tafarkin ilimi ilimin nan biyu ne akwai na wahayi akwai na bincike na wahi ga abin da ce wani kowa ya laɓe kowa ya samu wuri ya laɓe azaba Allah ce ta zo kowa ya samu wuri ya laɓe azaba ce shi Allah ya san wanda zai same shi da ita amma ka laɓe in ta same ka a gida Allah ya ce kai zan baka ladar shahidi to amma kai ka zo istasharta ka zo ka kutsa kanka cikin ta don ta kama kafa baka da shahada zai kana cikin wa'annan wai wani Allah Allah na cikin wa'annan mutanen da Allah ke so ya halaka kenan ke yasa ba sa jin wa'azi kowa ya samu riya labe haka aka ce addini ka jira ikon Allah sannan kuma alimahu man alima a ji bincike sun magani ne kuma duniyar an kufa an kufa ana bincike bincike ma da yake muna karyatawa don ne muna da mutanen da muka mai da su kamar alloli za su zo kame duniyar nan wani zai kama duniyar nan ba mutumin da Allah ya yi bani bashar babu shi da Allah mallaka mai duniyar nan babu shi kullu akwai bayan Allah tsonatar da mutane wai za su kaza an za su kaza wai ba su ikon haka saboda haka mu dawo da hankalinmu mu dawo da imanin mu dawo da tauhidin mu tauhidinmu nan abubuwan da nake gaya muku duk ya tattaro da tauhidi wannan surar tauhidi ce limanin zai ce dangane da gwamnoni da suka kulle mutane bayan allah alhali mutane na cikin yunwa akwai mutanen da ke ruwa wallahi da suka kai musu baki ruwa suke sha alhali kuma ba su a cikin gida an kulle su to wallahi wannan gwamna na rantse maka da allah nan gwamnonin da za a ce a sake mutane a sake mutane su kuma su tsira da wanda bai son fitowa da za su ai ba gwamnati tsare mutane cikin gida ba ilimi ne tsare mutane kuma azabu Allah ce ta tsare mutane ba gwamna bane ba wani gwamna da zai so tsare mutane yana ba su abinci wani gwamna wace gwamnati za ta so ta tsare mutane yanzu ya ake fama da wannan Trump kabiruhum yana so a fito ya huta to amma masu ilimi ya ta in an fito kuma rayukan mutane na wuyanka to yanzu san da zai yi shi ma ya tsaye shi shi ne azabar shi dare da rana yana azabar ya zan yi su ma haka dare da rana suna azabar zahiri Allah bai tsayar da ni wannan talakan da ke cikin wannan yana yunwa yana kuka ai ce azabar taka nan kai Allah ne nake azabta ka da yunwa ga ka da rai corona ta kama ka kai ma ko kai ma ba shaqi bane ko kai ma ba fasiki bane ita ce azabaka to yayi mafita sai mu dunguma da gwamnatin da masu kuɗin da mu da babauta don Allah kanta ku ga mutum kamar yadda aka ce yana shan ruwa don Allah ku kyale shi makwabta masu kuɗi masu anguwa duk sai mun haɗu mu danne wannan abun dan kuma kar kai mu ga wata musiba domin mutanen nan in sun fito wannan za su yi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah Allah zai mai kofa ta fita to a'a wai mutane wai ana tsoron mutane su balle su to to dama hum fi fitnati faqatu cikin fitna suke dama an tsare ka a gida kana yunwa in ka fita ka yi barna a kan yunwa ka kuma ga zunubin kashe mutum ga zunubin sata ga zunubin barna da fasadi ina za ka kai kanka cikin kuma musiba alhali ya ake fita daga musiban nan da tsoron Allah ake fita taqwa yi ma Allah ta'a yi manzo Allah ta'a shi ne ake fita ba da tsiyakka ba sannan kuma kai ma zaka zaka fita ka fara ɓarna za a zo kuma ɓarnar ta zama ba korona ba kisan mutane da yawa gwamnatin da za ta baka ka fito kana wai kai kana wani zanga-zanga kana bata public fees za ka sheka so mai gane gwamnati na cikin matsala mutane na cikin matsala bashariya duk dan adam na cikin matsala to ya za mu fita daga matsalar nan sai mun haɗa kai gaba ɗaya saboda haka don Allah in ka san akwai ka yana yiwa fi sabilillah kakka cika cikin kakkai shi kuma yana cikin yiwa ko ya duba da makaucin shi ko ci anguwa sai ga Allah ya fitar da wani mai arziki don Allah ku haɗu anguwa ku san juna ku duba wa yake da bukata a basu hukuma kuma duk abin da zaki na sha hukuma na wani zai zo mun tai dan Allah kai ma magana kai ma hukuma ma ne kuma na ko sani tun asali ba wani shiri ma nake da ita ba na an shiri nake da ita ba amma na faɗa na ce a cire duk wani abu a shigo ma da abinci ba ma wani ƙasa ba a shigo ma a ƙaro dan yi ne don farashin shi ya karye a shigo da shi abubuwa ne shekara ɗaya shekara biyu za ku ga Allah ya kawo sauki a shigo da abinci na ce mu tsayar da duka wani kere-kere da gine-gine da wasu abubuwa mu tsayar da su mu shigo da abinci kuma wani abu na ce zaman nan da yara suke yi ina mamaki ina kallon labaru sai wani yake ce ma wani ɗan uwan shi wani a amerika wani a euro suna magana corona wani ce kasan ɗana da ɗanka dai har yanzu suna karatu suna karatu online ta intanet cikin har abun nan da muke saudi arabia dan primary har yau yana karatu a saudi arabia a kan intanet me ya kamata gwamnati ta yi duk kamfanin intanet din nan gaba daya ta saukar da kuɗin yadda talakan talaka zai iya yi ya kusan zama kamar rediyo ma don ne crisis don ne education shi education bai iya jira a yi sauki a koma yanzu a ce abu university kamar abu ga yaran mu nan su zaune a gida wai suna jiran ne wai suna jiran a buɗe makaranta ya irin su abu su ibada su yanayin university sun nan ba su da online courses course na online a yi shi me yasa gashi duniya duk haka ake yi mu muna nan muna zaune muna jira wannan ma wani abu ne wanda ya fi muhimmanci ma a cikin rayuwar mu ta yanzu domin yaran mu za su zama takkulai wayansu su sun fara online shikenan sai su suka je ministry ne ko ne ha makarantu kuma yin online kuma yin online ya ni mu ba so ne tashi sai da jawo shi ya kamata yanzu hukuma ta zo kan education gidan talibijai da gidan online a dinga karatu kamar yadda da yawa da yawa za su ji wannan tafsirin nan da nake da yawa mutane Allah kaɗai Allah ya san su to haka za mu iya koya ma yaranmu ilimi dan university ci gaba da university shi dan secondary ci gaba da secondary shi don mu mu fito daga cikin wannan domin in mun ba mutane cikin jahilci to gara corona da jahilci gara corona da jahilci yanzu muna ganin yanda jahilci mutanen da kuke gani a America da shi bakake ai akwai abubuwa uku ne suka ce sa bakake suke mutuwa a America farko da corona ta zo yanda irin wayannan da malaman mu suke ai babu corona a yahudawa ne wani to babu kuma sai kuma zai ce yahudawa ne to ake to yahudawa ne din amma dai suna nan suna cin mutane haka bakakin america ai wannan melanin ba ta kama baki haka suka dinga ba ta kama baki sai suna bani ishara da afirka ba ku gani afirka ba a mutuwa ko afirka domin ba mu da hulɗa sosai da china kamar su kuma kalwar afirka na don hulɗa da china shi ne ta kama kaga lagos kaga abuja ko ba su ne yawanci yan shiga fita ba to ai sai sa tafi yawa sai kuma yanzu kano su kuma ta koma kano wayan nan garurukan babu babu hulɗa ne da china sai wani malami na cewa ai kun ga Mauritania mun gani wasu sun ce a buɗe eh, masallaci a karanta Qur'ani shi sa babu na bibiya ko mutum ɗaya bai mutu ba to su kuma ne suke karantawa mauritaniya ba ne shiganta daji sahara amma ta buɗe mana a fara zuwa siyaha tutura su dinga shiga wurin nan su gani abinda addinin musulunci sun yi akwai annabuwa kowa ya laɓe kowa ya laɓe a gidan shi wani shi na kawo na hujja ne wadda a sake mutane su zo masallaci saboda haka mu ji tsoron Allah mu san ana cikin musiba kowa ya ba da gudunmuwan shi anguwa don Allah masu kuɗi masu arziki don Allah su kula da makwabtansu domin mu haɗu gaba ɗaya mu fita lafiya daga cikin wannan so ina gwamnoni da suke in musiba ta zo musu sai su sake wallahi ba taimakon su suke yi ba kuma ina fatan wannan ne kun san ba zan iya magana kaina ba abin da sa nake wannan magana ɗin domin ni in isar da abin da zan iya in ba da taimakon da zan iya ba don wani abu ba ba don wani abu ba sai don Allah kuma su mutane a yi musu abin da za a ya dace gara mutane su ce ka gaya muna da mun ƙiji da kuma su zo in musibar ta same su suna al'adarka to abin da ya fi shi ne har yanzu wannan musibar karuwa take a duniya yaduwa take har yanzu da ake magana sai dai gwaji a gwada wannan a gwada wannan lalube ake lalube to shin ya kamata mu matsa mu kanmu sai mun fito mu fito mu yi me me za mu yi mun fito sannan mutane suka ce a buɗe mutane su zo su ta ayyukan su kai ina kuɗin ma da za ka yi aiki sai ku fito ku zo ku zauna wa zai ɗauko ka kaje ka yi aiki wa economy ya rushe na kuɗin da za ka samu saboda haka haɗe za mu yi abun gaba ɗaya da gwamnatin da mutanen da malaman da sarakuna da kowa a haɗu makwabta a haɗu duka mu gayyaye mafita in yunwa ne mu samu hanyar da za mu ciyar da mutane a shigo da abinci a samu hanyar raba shi abinci shi matsalan eh, wato eh, daɗin abinci in an shigo da shi da an shigo da shi sai karya kuɗin abinci domin ba da zai sai ajiye abinci kuma wannan zamani ya wuce ga shi kuma za zuwa buɗe sannan kuma hukuma abin da za ta yi kamar yadda wasu hukuma su yi su zaɓi mutane sai hukuma ya kamata ma ta shiga noma da kanta kamar yadda kwanon ya fito yanzu hukuma ta samu wuri a tabbo tractors mutanen da aka yi musu test da a negative a tara su su dinga noma noman masara noman abubuwan da muke ci a samu wuri hukuma ta fara noma duk ɗan watanni ne insha Allah amma ta yi kada wannan damina ta zata wuce kuma mu shiga cikin wani rudani saboda ka an san wane da wane da wane da wane ku zo ku yi aiki ma'aikata ba ba yaudaran juna ba har dai mu samu kuma da an samu ku sani insha Allah in an samu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu min da'in illa wa lahu wa illa wa anzala lahu shifa aw shifa za a samu maganin insha Allah za a samu to amma mutane ku yi hankali akwai maganin ta za ta zo insha Allah za a gane to amma kafin wannan lokacin mu yi hankali mana kada mu yaɗa shi cikin mutane in kai mai gida ne za ka yi ɗauko shi daga masallaci ko kasuwa ma ka zo kai wa iyalinka to wace riba ka ce Allah shi da mu a'a in an yi kiyasi shekara irin wannan shekara ɗari shekara ɗari da suka wuce spanish flu sai da yawon shekara shekara biyu ana fama da shi sai da shekara abin nan ne kuma ita wannan corona tun da dai ta shigo tana nan cikin mutane ba wai haka kawai za ta tafi ba abin da ake nufi sai duk wanda yake da ita ya mutu sannan za ta mutu domin ita tana bukatar dan adam shine injininta da take take take hura kanta dan adam ne take bukata. mai ita yana ba wa yansu to in ana so a tsayar da ta ta dakile sai duk mai ita ya mutu koko koko a yi ma mai ita rigakafi in an mishi rigakafin ta sai jikin shi ya fitar da sanadirin da zai kashe ta a jikin shi to in ya warke kunga an rage mai watsa ta kowa aka yi mai allura an rage masu watsa ta sai ta mutu kamar yanda cin zanzana ya mutu a ƙasanmu wanda ke da wasu zai ga uwayen suna cin cin zanzana smallpox wanzu babu shi da ne yi ma mutane allura duk nan ake yi. lokacin na kowa ana bi ana mishi sai da ko duk mai yanzu polio kasan nan yanzu an yi wajen shekara biyu ba mai ciwon shan inna babu domin aima mutane allura kowa yanzu yana da garkuwar shan eh, inna saboda ka ko ta zo ba ta kama mutum to haka corona ta dai sai an nemi wannan magani to ita me yasa take bambanci da sauran domin wata irin abin nan ce ifrit ce marada ne ifritin ta tana canja launi tana canja launi misali mutum ne ake nema ɓarawo sai 'yan sanda aka hango shi da jan riga shi ne kawai abinda za a gane shi na da saye da wata jan riga to kun san wannan fara zai zai wahalan kamawa domin zai iya shiga lungu sai zai canja sa fara Diga. to haka corona take to yanzu abin da aka ce ayi za a yi wani sabon ilimi sabon ilimi na yin vaccination sabo abin ake so a yi yanzu shine maimakon a ce da rigar shi za mu gane shi wato surface antigen bari mu shiga cikin dna din shi mu shiga cikin dna din shi mu samu wani code da code din nan za mu yi abun allura a yi ma mutane allura shi sai a gane code din shi saboda ka daga rna din ne za mu gane bacteria din wani abu ne natsala nau'iyya allah buɗe wa bashariya a yanzu ake sa miliyoyin kuɗi ana research sai ka ji wani can masu ba da kuma sai a kun ga suna wani makirci za su zo su mana allura su danne mu kai ana neman maka magani wato shi jahilci san ce jahilci mai ya fi corona Allah shi da mu mutane da dama daga america daga canada daga ina ne sun yi bidiyo suna turowa cewa kar mutum kar amurka ai jahilai ne irin su jahilai ne sun ga wani daga china sun yi ku ga china tura masu sallama musu na tsari da ta'a da kwazo da aiki da kuma arzikin ƙasa china yadda suka cikin shekara hamsin suka abu domin ba su da irin waɗannan jahilai masu jawo mutane daga cigaba gaba amma amerika cike take da wannan jahilan jahili amma su na china gashi nan kuma akwai wani abu ita hukumar china tana kula kuma mutanen sun yarda duk abin da ta yi nan maslaha su ce saboda sun yadda da gwamnati amma mu fa ba mu yadda da gwamnati ba saboda haka gashi nan sun yi in 5G din ne su suka kekero shi in menene su suka yi shi kuma sun fi kowa yawa a duniya aksara na firan sun fi kowa yawa amma za ka ga wani chinese mai hankali ya zo yana wannan babatuwa su turawa dama haka suke komai sai wani ya fito ya soka ya yi suka ya yi suka ya yi kaza sai da ƙarshe kuma a galaba shi sai kuma ya zai shuru shi ne bambanci Ta mu ɗauki ilimi mu ɗauki ilimi daga masana ba daga bidiyo ba misali ne ka je facebook ka je youtube ka je menene instagram menene menene snapchat telegram da ne kuma google yawai nan ne malamin ka nan ne zai baka ilimi to za ka ɓace domin duk wani shekani na tura ƙarya da ya gani hoto ana iya haɗa hoto magana ma ana iya wani na magana amma a nuna bakin kai na magana za a iya fi yanzu a yi nuna ina ce wani abu daban zo an kai wannan saboda ka ba wurin ɗaukan ilimi ba ne dole sai ka je mahal mawsuk wurin da yake da ka ga labaru ka duba waye ya aiko shi bbc ne cnn ne aljazira ce irin wayannan wayanda yake suna jin kunyar su zo su yi ƙarya ka duba jazan herald ne <laughs> eh in ka ji shi daga jazan herald yawa to ya faru don ba zai ƙarya ba amma kawai ka ga wani mawuƙi ne can wani can ya turo wani ƙarya ya suka yadda haka malaman mu suka yi ta fama da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar facebook ne abun yake zuwa musu kowane shaitani zai tuno annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce malamai suka tsaya sai sun tantance su ga lalle magana da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa saboda haka ba komai je facebook shi shine eh, gaskiya Allah shirya da mu to هو الغني

Allah ya rike yaro wato almala'ika inda mushriki arab mushrikan laraba sun ce a ai mala'iku yayin Allah ne wa uzairan inda yahud yahuda ce uzair bin Allah wa isa inda nasara nasara kuma dan Allah ne shi ma liya'buduhu ma'ahu domin su yi ma Allah su bauta wa Allah uba a wurin su da dan kuma su haɗa biyu su ɗaura lianna ibnan yushariku abahu domin da yana musharaka da baban shi fi jami'il wudu da dukkan fuskoki to tunda Allah na da da in Allah dai muna jin wani matsala to mu je wurin dan mana mu bauta mishi wa fil izzati ko haka nan ga gaya qala Allah ta'ala lahum subhana tanzihan lahu min walad Allah yake tsarki ya tabbata gare shi Allah na tsarkake shi daga zama yana da walad huwa al Allah ai shi ne ai wannan mai Allah ne kawai arziki huwa al dukkan ku antum al-fuqara ila Allah Allah ne mai arziki an kulli ahadin ya wadata daga kowa inna ma yatlabu walad man yahtaju lahu ai mai bukata ne yake neman yaro za su ni faulan ya Allah ka banni ni ka ɗaya ba kowa in ka ga mutum na neman yaro da da ai ma'ana an gama kenan ya san kenan bai da wadata yana buƙatar yaro da zai taimake shi wanda zai gaje shi da sauransu to amma Allah ai ya wadata bai buƙatan yaro me yasa lahu ma fi samawati ma fil ardi abin da ke cikin samai da kasa milkan wa khalqan wa abidan shine ya mallake su kuma shi ya halitta su kuma duk bayin shi ne bayi wala yusariku shay'an minhum ba wani abu wanda zai yi Allah tarayya cikin su ma fil izzati abwaya in yani ma indakum min sultan in indakum baku da wata hujja ku ce Allah na da hujjatan bi hada da wannan magana Allah zai ta kuluna wanda kuke faɗa ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kuna yin wata magana ku jingina zuwa ga Allah abinda ba ku sani wannan tambayan istifham tawbih wannan tambaya ce ta zarfe shi za ku ce Allah yana da abu ba ku da ilimi ba ku da hujja za ku iya yin kirkiro ƙarya ku faɗe ta ala allahi abinda ku ku sani ba alhamdulillah ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا التنبيه نفرقه وتبويضه الذي هنا شوى شيء yana aiki ne a karkashin wani bawan Allah mai kudi wanda kuma suna masa aiki kuma ana samun riba alhamdulillahi sun gode Allah da wannan sai ne wannan mutumin baya da zaka shi mai kudin nan bai fita da zaka zaka shi kuma ya san cewa wannan bawan Allah yana da kudin da zai da zakka to yaya aiki a karkashin irin wani zakka da ba su da zakka yana aiki da mutum musulmi mai kuɗi bai fita da zakka eh. shi in yi aiki shi ajiz yana aiki ne fi sabilillahi a wurin shi ko yana aiki ne don ya biya shi kuɗi to albashin ya kai shi ko ba ko ba yahudi ne yahuda ba su ba ta zakka ya halatta kai sai na biyu yana cewa wayannan dalibai ne suna karanta medicine a jami'o'i kuma akan kawo musu gawa yi practical akan wannan gawa din to yaya hukuncin wannan ni ma na mun yi gawa don koya ya za ka zama likita baka yanka gawa ba baiwa ya zama lalura abdarura ta biyu mahdura domin me misali zan baku misali za a yi ma mutum aiki a ciki akwai wata jijiya in an yanke ta shi kenan cikin ka ya tashi aiki za a maka aiki a cikin kwakwalba cikin zuciya akwai wata jijiya haka take kamar zare in aka je wurin yankewa aka yanke ta to zuciyarka ta tashi aiki a ah, eh, <laughs> zuciyar shi ta tashi aiki Allah tsare ni da kai da mu dukan mu bai yiwuwa sai an yi wannan domin ka san inda jijiya take bi inda wannan yake bi inda kashi yake bi dole sai ka gani shi ra'ayul ayin to amma yawanci ana yi ne a majhul sai dai kuma da ya tabar me majhul mutum ne ya mutu oxygen an rasa an rasa sama an rasa kasa kuma ga muku wani abu wai shi gangan jikin nan fa in mutum ya Allah ya cire ruhi daga jikin mutum in Allah cire ruhi daga jikin mutum daman wannan jikin in mutum ne ya kai shekara hamsin daman Allah ya cire daga wannan jikin nashi da yake shekara ashirin da biyar domin kana shekara ashirin da biyar ka zo hamsin wannan jikinka na hamsin nan babu wani misalar zarra na ashirin da biyar ɗin nan wancan ya mutu ya zama kashi haka kuma in mutum ya mutu shi kenan ya rabu da gangan jikin nan har abada domin zan tashi kyama wani jiki za a mishi sabo amma Allah ya sa muna wannan marakin in mutum ya mutu a wanke shi a suturta shi a yi wannan abubuwa ta ɗiban yana cikin abubuwan da Allah ke sa muna sanyi a zukatanmu abin da ya sa nake faɗan wannan cewa wai dan mutum an yanyanka shi an yi wannan ba shi ne Allah ba zai halitta shi ba dama wannan jiki ya kan shi kenan ƙasa zai zama to yanzu zai zama ƙasa a banza sai zama zai taimaka wa musulmai wurin sanin ilimi na likitan su san yadda ido kwakwalwa yake duk sai an yanka an gani saboda ka babu wani abu saboda ka. ba a yi sai da majhulul hal wani ne ya mutu a asibiti an rasa yan uwa sai a je amfani da shi in musulmi ne ya kamata an kare a hada a yi sallah a rufe shi an kare a hada to wannan ne shine kamata ban san da suke yi ba mu dai suna kawo a likitoci ana yi a ya kamata yanzu in musulmi ne sai a haɗa jikin nashi da abubuwan da aka yanka domin kawai yankawa ake yi a sake haɗa su sa ji abin ne shi dama nufi sallah sannan a ji a ne shi postmortem shi kuma postmortem postmortem ana yi ne mutum ya mutu ake so a san sababin mutuwar shi shi ne postmortem me ya kashe shi Allah ce wa walakun fil kisasi hayatun ya lalaba albabi la'allakum tattaqun saboda ka ba ko haika mata ai ma postmortem sai wanda ake shakka me ya kashe shi mutum ne zai zo ya mutu sai abin nan a ce a yi matashi ce ta kashe shi ta ba shi guba kun ga ku ko hmm. to zai kwasu mutum mana a ɗibi jinin in akwai guba a jinin kaga kwasu mutum ya zo kenan hmm. ashe kawai ba daga mutum ya mutu ba kawai a ji a dinga rurrufe a'a wanda yake akwai shubha amma wanda yake babu shubha to wannan a suturta shi a wanke shi a rufe shi amma akwai shubha ana buƙatar tabbatar da shari'a wato shari'a ma in ana so a yi ta kafa to ba za a samu ba sai an shigo da postmortem wanda yake akwai ƙabiya ciki Allah ta nake mu shirar da mu sallallahu alaihi wasallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب akwai rashe-rashe da akwai hajiya a sama'u bello mai kusa da allah ya mata rasuwa hajiya to muna roƙon allah ya gafarta mata allah ya yafe mata za mu haɗa su gaba ɗaya da shauran waɗanda suka rasu duka za mu musu addu'a sannan waɗanda suka kawo zakka da wanda suka ba da sadaka da wanda suke taimakawa wanda suka faɗi sunansu da wanda ba su faɗi sunansu ba duka Allah ya san su Allah mayar musu ya Allah maɗaukin sarki ya malalo musu dukiyar da suka bayar Allah ya ninninka musu ita Allah muke roƙo ya ba mu lafiya da zaman lafiya wa'inda suka mutu Allah ya gafarta musu Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم غسلهم بماء وثلج وبرد اللهم قيم فتنة القبر وعذاب النار اللهم بدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس برحمتك يا الرحمن الراحمين يا رب العالمين اللهم من توفيته منا فتوفي على الإيمان ومن تهي منا فهي على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين